A shirinmu na mata a yau mun samu bakuncin Amina Ahmad ta kuma ba mu labarinta. Salamu alaikum na Amina Ahmad. Malama Amina ba mu labarin ta. An haife ni a nan Kano. Na yi primary school ɗina a Kano, Kano Capital School. Na yi secondary school Kano State Foundation. Sannan na yi School of Management. Studies. business administration business administration dama abin da ranke ke so kenan ko gaskiya dai da na fi so na je biyu ke na samu na yi economics hmm. to a lokacin ba samu admission ba shi sai na je na yi ah, a eh, polytechnic iya diploma ko har hnd har hnd to da ke kammala kina aiki gaskiya ba na aiki amma dai ina ɗan business haka na sayar da atamboki ba kya sha'awar aiki ne ko ko daman can da kin fi son sana'ar hannu eh ina sha'awar aiki amma dai irin na yi aure na sami yara ina kula da su sai na ga can karin dinga dan sayar da kayayyaki haka a gida hmm. eh. yanzu kayayyaki kaɗai ke sayarwa a gida eh, ina sayar ba ki da sha'awar ki aiki ah, ina sha'awar na aiki mana to eh, wani aiki ke sha'awar yi ko da koyarwa ne ma na gwada makarantar yara ina son samu in Allah ya sa sun na samu teaching to zan koma in dinga yi to da kika kammala HND dinki kin sha wahala wajen neman aikin ne ko ko kawai da kika yi aure kika zauna kin fuskanci wasu kalubale gaskiya ban sha wahala wurin neman aiki ba ban tafi neman aiki ba hmm. kuma ba kalubale da na ne yanzu ne dai nake gani saboda abubuwa suna canjawa hmm. shi sa nake danin gane in nemi aikin a yanzu hmm. in gwada in gani to menene ki a rayuwa buri na shine ga yara na sun yi girma sun taso cikin shirya musulunci eh, misali a harkar aiki ba kya son ki tasiri a al'ummar rayukan wasu mata eh to ina sha'awa ni ma dinga ganin kamar yadda ake nuno tauraruwa din nan kai ma ka zama tauraruwa a cikin mata shi sa nake in koma in yi aiki to madalla malama amina sai dai mu fatan Allah ya yi da nufi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya